gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku sa kwasha labari bismillahir rahmanir rahim farin wata kashi na talatin da biyu Mama Manu ta ji kamar jikinta ya saki gaba ɗaya, sai ta ji kamar Dr. Badmasi yana kallanta, idanuwansa akwai hawaye. A hankali ta ce, Na yafe maka sadauki, na yafe maka duniya da lahira. Hawaye take, kankace me, gidan ina juma ya ɗinke da dimbin mutane. Kalo ɗaya mama munu ta yi ‘yar munu tausayi ya mamaye ta. A canya ta kawai ‘yar munu ta ɗora kanta tana hawaye. Ta rasa dalilin da ta rana da aka ce babanta ne shi, ta kuma kalle shi a cikin wannan halin ta ji ta kasa tsanarsa. Maganganunsa na ƙarshe take tunawa. Tunda kin yafe min, ki ce min baba. babu wanda ya taɓa kirana da hakan a duniya. Baba, ta ce tana murmusawa. Murmushin ya mayar mata, murmushin da ba za ta sake gani ba. Kai co, in ji in na jume. Ni kuma rayuwa haka ta zo min? Kowa nawa sai ya mutu ya banni? na gaba ɗaya sun ƙare a idona. Allah ka ɗauki raina da huta. Yau babu bashari, babu badamasi, abin da badamasin ma ya bari babu. Wannan wace irin ƙaddara ce? Allah ka yafe min, Allah ka yafe musu gaba ɗaya, ni dai na yafe musu duniya da lahira. Ta fashe da kuka, haƙuri kawai ake ba in na jume, kankace me zazzaɓi ya rufe ta. Bayan jimawa kaɗan, aka ce da ‘yar Nuba Bamza na kiranta, yana zaune a wani keɓantaccen falo na gidan. Nesa da shi kaɗan ta je ta zauna, tana mai sunkuye da kanta. Ya ce, Munubiya ya haƙurinmu, da ke ta amsa saboda kuka, abin ya zo mata a bazata. sai yanzu da ta saki jiki da wanda za ta kira mahaifi sai kuma ya tafi ba ta taɓa zaton za ta ji ciwon mutuwarsa ba ta zata abin ba zai shafe ta ba ashe babu mai raba hanta da jini ashe jinin jikinsa ne a cikin nata yake yawo ashe duk yadda aka so dole naka nakan ne ko yaya rai baya so ki yi haƙuri yata nema na ya gari na rasa babban aboki duk da ƙadara ta gifta a tsakaninmu amma ina jin sarauki a jikina kamar ɗan uwa saboda tare muka taso tare muka yi samartaka Allah ya masa rahama ya kuma sada shi da manza rahama. Amin, ta faɗa a hankali, komai na duniya ya fice a kanta. ‘Yan nasihohi ya mata, sannan ya ɗora da sai dai kuma wani abin mamaki munubiya. Ɗazu da ƙarfe biyu na miki wani karambani. Ban san cewar wannan abin zai gifta ba. Ni da jagorancin Baba Awalu da kuma sanin mahaifiyarki muka ɗaura miki aure ƙarfe biyu na rana. Dan da ake faɗuwar gaba, ba ta taɓa jin irin wadda ta ji ba irin ta yau. Ɗaura aure kamar ya, Ita ta kawo miji ne ta ce a ɗaura masa aure? Kai, ko dai wasa baba Hamza yake yi. To kuma ai makamancin wannan wasan bai taɓa haɗa su ba. Me yasa sai yanzu? Kai, ba wasa ba ne. In dai kuwa har gaske ne, to tabbas sun mata shigar sauri, sun kuma shammace ta. Baba Hamza ya katse mata tunani, Munubiya, mun lura idan ba mun ɗaura miki aure ba, ba lalle ne ke auren gaba ɗaya ba. Kamar auren ba wani abu bane da ya dame ki sosai, kuma a ƙa'ida ya kamata ki yi shi. kuma ganin cewa duk larurar da kika sha fama da ita Allah ya azurta ki da zaratan masoya masu son aurenki har guda biyu ina sanadin da abubuwan da suka faru da can da kuma yanzu kowanne cikinsu yana da kalubale amma munubiya wane ne a duniya wanda za a samu ba shi da nakasu idan kika ce dukkansu ba za ki aure su ba saboda wasu dalilai a ina za a samu wanda ya dace mai ƙaunaki kamar su ya kamata ki gane a yanayin halittarki kina buƙatar mai ƙaunaki da gaskiya da zai jure halayyaki ina kuma mai tabbatar miki ba lallai ne ki samu wanda zai iya jure hakan ba a gaba dukkaninsu daga zuwan mun nan sun turo magabatansu akan magana ki ganin kada abin ya zo ya zama rigima ni da baba awali muka daura miki aure a yau da ɗaya wani irin ƙara cikin mu nuye kamar mai jin yunwa ita ta gaji da zagaye-zagayen baba hamza ko ma wa aka daura mata auren da shi ta haƙura ta gode a haka rayuwar ta ishe ta ita a ranta ta cire rai ne da auren gaba ɗaya ta haƙura ma gani take za ta iya rayuwarta a haka nan kuma ma mafi yawan ire-irenta na kare rayuwarsu ne su kaɗai to me yasa ita ba za ta iya hakan ba matar mutum kabarin manubiya bawa ba zai taɓa guje abokin rayuwarsa ba mijin naki yana waje shi ma ya zo gaisuwa da son mahaifinki za ki iya sawa waje ya ce zai miki gaisuwa yana jiranki nisawa ta yi ta karɓi wannan ƙadara a koya ma take a hankali ta fice daga falon tana gaya kanta ko yazid ko nasir dukkaninsa masu ƙaunarta ne bai kamata ta juya kowa ya baya ba mai son ka shine ke bibiyar ka har ya so ka ba kuma wani abu ta tafi sauran mata ba balle a ce a'a Allah ne kawai ya sa waɗannan maza ƙaunarta a zuci in ban da su ita ba za ta taɓa cewa ga wani wanda ya nuna yana son ta ba a hankali take taka zuwa wajen ta ratsa ta tsakanin mutanen da ke zaman makoki wani abu take ji mai nauyi mutuwar na mata ciwo a rai neman wanda za ta yi wa kuka take ta gaya masa yadda take ji a ranta. Irin ciwon nan ne da zaka gagara faɗa. Tafiya take har ta barcin kusan mutane, sai wurga idanu take. A hankali ya fito daga bakan mota mai duhun gilasai. Tun daga fitowarta, idanunsa yake kanta. Tausayinta yake ji. Manubiya, kiran da ta ji kenan, ko bata daga kai ba ta san wane ne. Ji ta jikinta ya saki gaba ɗaya. A yau ta waye gari babanta ya mutu, amma muryarsa ya sa tana jin ta samu tsaro. yana ba ta fata da tunanin cewa tana hannu mai kyau. Ko ya rayuwa ta juya ba za ta yi kuka ba, ba za ta rasa wanda za ta kira masoyi ba. Dr. Nasir Nasir ba kori ne. Ko da ta ɗago kai a tsaye yake, abin mamaki cikin shigar ta zarce na Hausawa, wani abu mawuyaci ka ganshi ya sa. Buɗe mata hannuwan saye, ya sa ta a jikinsa ya rufe. Nasir ka taya ni kuka, ina ta neman baba shekara da shekaru, a daidai lokacin da na same shi kuma sai ya tafi ya bar ni. babana ne ya mutu ba mu saba ba babana ya mutu a daidai lokacin da ya san ni me yasa haka kuka take irin na wanda ya sami mai share masa hawaye I'm so sorry Munubia I'm sorry you lost him haka rayuwa take haka Allah ya tsara baya barin wani don wani ya ji daɗi dago kanta yana dubanta a tsanake yana nuna mata irin wahalar da zuciyarsa ta sha sai gashi ya samu salama a yau ba don dabararsa ba sai don rabansa ce hawaye yake share mata a hankali ya ce ina mai miki albishir cewa kina da ni ni nasir kina da ni har ranar da tsawon rai zai kai da daɗi ko babu daɗi kina da ni iyaka tsawon lokacin da rayuwa za ta kai ba zan ce wata ran ba za mu gaji ba ba zan ce ba za a taɓa samun matsala ba amma ina fatan za mu yaƙe ta ni da ke ina kuma jaddada miki cewar zan kula da ke rayuwa za ta yi kyau aisha ta munubiya kwanakin da suka shuɗe zaune take a bakin wani makeken gado da misalin karfe goma na dare ta saka hannun damanta akan kuncinta cikin zurfin tunani komai na cikin tsan gidan mamaki yake bata eh ta san tun dacin hamza na da yalwa arziki amma ko kusa bata zata abin ya kai haka ba ta bata ma san yana da gida a kano ba duk tunaninta nan gidan inna juma za ta rashe ta ji dumin 'yar tsohuwar sai dai kwana biyu kawai baba hamza ya bata ta yi a nan ya ɗauko ta ya kawo ta nan ala dole wai ta zauna a gidanta ‘yar munu kokin biyo su ta yi. Yau ‘yar munu. Don tasowar ɗiyarta sun shaku mafi tsananin shakuwa. Babu yadda za a ‘yar munu ta shiga wani yanayi har ta kasa ganewa, duk da yadda ‘yar munun ta so ta ɓoye mata. Tana son yar tafiye da komai a duniya. Haka tana son farin ta kamar yadda yar munun ma ta damu da nata farin cikin. To amma wannan karan, farin cikin ‘yar munu ya zo da kalubale. Duk wani abu da ya danganci sadauki ba ta buƙatarsa a kusa da ita, musamman ma a ce Messi. Ta san Nasir kuma tana ƙaunarsa, saboda ta lura shi mai son mu nune. To amma za ta iya haɗa jininta da na Messi? Haɗin ya haɗu kuwa? Ga shi a yanzu ma waye Yazid ke son dawowa da maganarsa da ‘yar Munu. ya zidde! ɗan gidan hajiyarmu. Ba ta manta tozarcin da aka yi mata a wancan lokacin ba, zaman unguwa ma sai da ya gagare ta. Nisawa tai, ta kasa gane dalilin da ya sa ƙadarar ‘yarta ta zo a haka. Komai a burkici. Daga hajiyar mu har Messi ba wasu mutane ba ne da take son haɗa alaƙa da su. Idan kuma ta hana ɗaya daga cikin mazan nan, wa zai so ‘yar munu kamar su? Gashi ta ga ‘yar munu kamar hankalinta ya fi karkata a kan Nasir. Tana lura da irin yanayin da ta shiga, don sanda ta nuna mata ba ta son tarayya ta da shi. Sai dai maganar gaskiya tana tsoron sharin waɗannan mutanen. Ta tuno da saƙon da Nasir ya turo mata a waya, har tana jin zuciyarta na fara raurawa. Na san ke uwa ce da ba ta son ta ji kukan ɗanta. Na san za ki ce na yi son kai idan na roƙe ki. To amma dole ta sa ne hakan. ganin dole dole a kaina ne za a yi ramuwar bashin gaba ki yi haƙuri ki duba cewa ban miki komai ba ban miki komai ba mama munu wacce ta miki bani da iko a kanta ita ke da iko a kaina bani da wani zaɓi a kanta dole ne zan fitar mata da haƙi a matsayinta na mahaifiyata babu yadda zan yi haka Allah ya rubuto min ba zan iya cewa ki yafe ba amma ki daure ki bani da manubiya idan ban same ta ba abubuwa da yawa za su iya faruwa wataƙila waɗanda ma suka fi na dacen muni. Dazu kuma baba Awale ya kira ta. Munu biya magabatan mutum biyu sun zo sun neme ni game da maganar Munu, Yazid da Nasir. Yazid dai ba bako ba ne, dan gidan mai unguwa Rabi'u ne. Nasir kuma na tuntuɓi mai gidanki, ya gaya min duk yadda ake ciki. Me kike gani? Rasa amsar bashi tai, sai daga baya ta ce ina ganin kamar da a haƙura da su baba Awalu. A dalilin me? Saboda dalilin ku na mata? ni ma da na ɗau shi da sadokin ba gashi na bari ba me ya ribar to nawa rayuwar take ita dama rayuwa tana da faɗi tashi dole wani ya ɓata maka kai kuma ka ɓata wani ni a gani na ki bar yarinya nan ta auri wanda take so ita fa rayuwa ba za ta yi babu abin da bai maka daɗi ba duk yadda dai aka kike gashi wa an waye gari keke da ahalin da ake so ai ko dan wannan kin ci riba amma kada ki hana zuciyar iki mai miki biyayya abin da take so kar ki sa ta a kunci don wani abu da ya wuce kuma ba zai gogu ba. Nesawa ta ƙara yi, sannan ta ce ni na ga kamar ta fi son Nasir ɗin, don dai ba za ta nuna min ba ne, don na nuna mata ba na son zancen. Shi ne ɗan wajen mai ɗakin sarauki ko? Shi ne dangin mahaifinsa suka zo daga bakori ko? Ai kuwa mutanen masu dattako ne. Idan dai har an tsayar da magana a kansa, zan ƙara magana da shi mai gidan naki Hamza, tunda shi ne waliyinta. Idan har da gaske suke, to su kawo sadaki kawai a ɗaura aure. Shi kuma yanzu ɗin sai a ba shi haƙuri, haka Allah ya so. Kin sani ba na jiran wasu bidi'a bidi'a, ɗaura aure kawai nake yi. Kafin ma ku koma wancan garin da aurenta za ta koma, dama ni ba na son tafiyan nan ba aure. Na dai duba yanayin larurarta ne kawai da ke buƙatar uzuri. Cikin kokonto maman Munu ta yi shiru tana tunani, har ga Allah bata so ba, amma tana duba wani abu ne. Wataƙila akwai rabo tsakaninsu, ka ta hana rabo ya kashe ta. Farin cikin gudaliyarta Munu wani abu ne mai muhimmanci a tare da ita. za ta iya sadaukar mata da wannan. A yau, Manu ta shigo gidan Inna Juma da saurinta ta faɗa kan mamanta ta riƙe ta. Ba ta san irin ɗimbin ƙauna da mamanta ke mata ba, ba ta da abin da za ta iya ce mata. Na gode, mama. Shafa bayan ta kawai maman ta yi, sannan ta ce ba zan taɓa barin ɓacin raina ya shafe ki ba. Idan na yi haka ashe ma sun ci riba. Nasir naki ne, Allah ne ya baki. Sadauki ba na ba ne, shi yasa Allah ya raba ni da shi saboda Messi ce daidai shi. ita ce da shi, ita ce daidai rayuwarsa. Yau Yawa gari ya waya lokacin da take ganin tana da dabara, wake ƙasƙantar da kansa a gabana a lokacin da dabarar ta ƙare. Allah ne bani daidai rayuwata, me zan ce masa, babu komai sai alhamdulillah. Alhamdulillah, yar munu ta furta a hankali, a cikin ranta wata ajiya zuciya mai nauyi ta sauke. Tana alfahari da zaman Nasir mijinta a yau, tana cikin farin ciki. Sako ya shigo wayata. ta duba ta ga Yazid ne. na ji sanarwa, Allah ya sanya alkhairi. It was not meant to be, haka wasu abubuwan suke, ina miki fatan alkhairi. So shi ai gwagwarmaya ne, ko a sha da kai, ko a sha da wananka Komai ya farko yana da ƙarshe, Miami, Florida. Tsaye take a madaidaicin gidan da suka kama kwana biyu da suka wuce. Ba ta san dalilin da ya sa Nasir ya fi ganewa hakan ba, ganin cewar yana da apartment ɗinsa na tuntuni ta dawo wasu a nan za su sauka, amma ƙememe ya ƙi, shi a dole sai a sabon waje. Sabon waje, sabuwar rayuwa, a cewarsa. Ta ɗago ido ta kalli agogo, ƙarfe goma na dare har lokacin da Nasir bai dawo ba. Abin ya bata mamaki, saboda a cewarsa ya ɗauki hutu. Jiya ne ma likitoci abokan aikinsa suka shirya musu karamar liyafa cin abinci ta taya murna. To da zai ce mata ya fita zai je ya dawo, ba nisa zai ba, gashi kuma har yanzu shiru. A hankali ta faɗa tunanin wasu abubuwa da suka shige a kwanakin da suka shuɗe. Ta tuno rasuwar babanta. Duk da Dr. Nasir ya yi iyaka ƙoƙarinsa na ganin ta manta kaso hamsin na faruwa al'amarin. Ta tuno isowar mahaifiyarsa Messi da irin tashin hankalin da ta shiga. Wai dama tana son baban nata har haka? Tana son shi ne ta bar shi ya wulaƙanta irin haka? Sai yanzu da ya mutu kuma take cewa ya yafe mata? Dama haka rayuwa take. Ba ka sanin daraja abin da kake so sai lokacin da ka rasa shi. haka ta ta raba idanu tsakanin mutum biyu a zaman makokin messi da hajiya umma babu wanda ya fi su shiga damuwa bayan makokin ne baba awul ya sa aka mai da hajiya umma katsina wajen yan uwanta wanda ko sanar da suwan ma ba ba saboda ta yada su ita kuma messi ta tattara ya nata ya nata a cewar ta Jossa ta wuce bayan yan kwanaki da zaman makoki suka wuce miyame da nasir ita mama munu da baba hamza abin mamaki wacce suka yi zuwan domin ta ta warke ta warware abinta wato dai cuta ba mutuwa ba ce sai lokaci ya yi daga zuwansu ne suka tara an shirya musu liyafa cin abinci likitocin jackson memorial ne suka ɗauki nauyin hakan domin ta yi abokinsa murna aurensa sai daga baya ta gane nasir ɗin ya kama wannan apartment ɗin domin su shimfiɗa sabuwar rayuwarsu sai dai duk da cewa wajen ya kunshi abubuwan more rayuwa da dama akwai wasu abubuwa na yau da kullum da suke bukata ta ƙara kallon agogo goma har da rabi ba nasir ba alamunsa ta kira wayarsa bata shiga ba sai ta yi tunanin ko ta je wani ɗan minimat ne a nan kusa da su ta siya masa abubuwan bukata da dai gidan sabo ne dan ma dai an kama shi ne ɗauke da duk wani abin jere irin su kujeru kayan kallo da gadaje to amma ba ta jin daga ruwan shan da suke da shi akwai wani abin sawa a bakin salati gashi ta har ta fara jin yunwa wani dogon bakin wando ta sako mara kama jiki da riga iya kauri sai kuma hijabinta ta ɗora wata makekiyar jaket da ta kusa rufe ta gaba ɗaya saboda sanyin da ake. Tana ƙoƙarin ɗaukar wayarta da walet ta ji an turo ƙofar. Nasir ne, da kallon mamaki ta bi shi, ganin shigar da ke jikinsa ba da ita ya fita ba. Shi ma bi ta da kallon mamakin shigar da ke jikinta. Na ɗauka an sace ka, ta ce da shi. Ya biki wuce filin cigiya ba, ya tambaya. Idan na je me zan ce? Wani ango ne aka sace shi ranar tarewarsa. Garin yaya? Garin zumuɗi. Ya ƙara da ko tsoro kike kar tsohon masoyinki ya sace ne ya falla da gudu. Murmushi ya subuce mata, amma bata ce komai ba sai kallo da ta bi shi da shi. Ya mata kyau kwarai a kayan Hausawa da ya saka, ko dan bai fiye sawa ba ne? Sai kuma ta gaya mata kamala da kwarjini. Kallon na menene? Ya tambaya na ajiye wasu kayayyaki akan tebur. Kayi kyau ne, wannan ne karo na uku da na ganka a kayan Hausawa. Dariya yi, eh, kin iya kallo na aiki ce na yi kyau. Ni saboda na san kina san irin wannan shigan ne na yi, amma da yake ke biki damu da ni ba, ba ki irin shigar da nake so. Kwakwalwar ta ce ta tafi tunani na wani lokaci. Ta ce, a, kamar kana son ka isar min da wani saƙo ne a fakaice. Ban je gano ba, a lahadin makola kika je. Ya ba ta amsa yana miƙa mata wata leda. Dariya ta don ta gane maganarsa. Garin gano kusa da lahadin makola yake. To wai menene likita na yake fushi? Ta ce da shi. A yanzu ya zo kusa da ita. ya zira hannu a aljihun rigarsa yana mata kallon ƙurilla har ta tsargu. Me? Ta ce kamar a tsorace, ganin kallon da yake watsa mata. Mele, in ji shi. Ya lura da kallon idanta, ya ƙara da kema ƙwailar mace ce? Amare ƙanana ƙwailaye da ake masa auren fari, su suke yi wa ango irin wannan kallon tsoron. Murmushi ne ya kubce mata, ta kau da kai. Kai ka san wannan, amsa da ta bashi kenan. Ya ce, Come on, Munubia, I wanted a Hausa setting. Haka na dinga gaya miki cewar ina son in ga amaryata da atamfa. Shi ne nima kuma na je na sako miki shadda, tunda bamu samu damar yin biki irin na Hausawa ba. A hausa tsammanin a yau kina zaune ne a gefen gado ko akan kujera. Kin ci atamfa, kin lullube kanki da gyale. Ni kuma sai na zo na daga mi ido hudu irin na amarya da ango. Har ma na tsaya a KFC na siya mana crispy chicken a madadin kazar ba. Haka kawai sai in zo in tarar da ke da wani dogon wando da hijabi a tsokanin shari'a? Wai ma haka ake tare ango? ya faɗa cike da raha yana kashe mata ido. Dariya saka irin na waɗanda suke cikin nishaɗi. Oh, my bad. To ai ni hakan bai zo min ba, kai kuma baka faɗa min ba. Ka san abubuwan na fa sai a hankali. Me kike nufi da abubuwan ki sai a hankali? Ya faɗa yana mai janyo ta suka zauna akan wata kujera mai cin mutum biyu, mai laushi. Ya ja wata kusa da shi yana mai buɗe bokitin KFC na kazar. Sai kuma ya fito da wasu lemuka da madara daga sauran ledojin. Ragowa da alama sayayyar kayan masarufin gida ne. Cikiji. ji ya yanko babban loma ya kai mata cinyar kaza baki dariya suka yi wai yaushe ka koyi surutu haka ne ta tambaya ya ɗauki wata cinya ya gatsa har da limshe idanu yana taunawa sannan ya ce a lokacin da na angwance baki san ango akwai sakin zance ba kamar an saka masa hular kwano dudokin ya ɗau amarya ne dariya take tana kallon sa. sai ta ga yau ya canza mata eh suna hirar su ba laifi amma shi ba mai yawan surutu ba ne shi kuma kallon fa, kar ki ƙware. Ta yi murmushi, kafin ta ce wani abu ya kuma ɗauko wata cinyar ya kai mata baki, ya ce maza ki manyan loma, kar ki cuci kanki. Na san ku mata kuna da kini bibi, ba ku fiye san maza su ga lomar ku ba, amma kuma kun fi kowa ci. Baki ta kai ta gutsira tana mai aika masa da hararan maganarsa. Da alama yau ta ga nishaɗi yake ji. Ya zuba wani lemo cikin kofi yana cewa yau din nacin ki ba shayi. Sannan ya ɗaga sama ya auna da 'yan yatsansa zuwa rabin kofin. Cikin raha ya ce zan baki, amma ki sha iyaka nan. karfa ki buɗe makogaro. Naji naji ta ba shi amsa. Ya sa mata kofin a baki sai kawai ta kwankwaɗe. Faɗi yake ke ke sai da ta shanye. Dariya suke. Au abin ‘yar haka ce? Hadarin to? To ai kai ne na ga kamar za ka yi rowa sai ka ce na goyi. Dariya yana gyaɗa kai. Ya ci gaba da cin naman yana bata. Kana ya ce me kike cewa ɗazu? Me kike nufi da abubuwan ki sai a hankali? Dama ta san Nasir da nacin zance. Sai ya zaƙulo wani abu. Ta ce ina nufin dole ne ka same ni da bambanci da sauran mata. Abubuwan da za su yi tunani na birgewa farar ɗaya ba dole ni na yi ba. Ya yi jim kamar mai tunani. Kana ce saboda ke ba mace bace? Saboda ni ina da bambanci. Au, ke kina da bambanci da sauran mata? Ni ban sani ba ai. Galansa kawai take jin abin da ya ce. Ta san shi da kifaɗa a kan ra'ayinsa. Da haka ta ce let call a spade a spade. A'a wallahi, we aren't going to call anything that isn't spade a spade. Ke, ni ba ban taɓa ganin bambancin ki da sauran mata ba. Wani kallo take masa. Aha, ki daina cewa da harara kina kare min kallo. Kawar da kai ta cikin murmushi. Ya ɗora da ni abin da nake nema a mace na samu a ke. Da haka ni ban ga wani bambancin ki ba. Faɗarsa kenan. Masu saurare, ma haɗu da ku a kashi na gaba don gobe ma da labari.